واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wata'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin sha bakwai ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace ta daidai da sha takwas ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha biyar a cikin tsarin surori na alkur'ani mai girma wato suratul hajj wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abu obai da sabnir jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta da 85 wato Allah subhanahu Ta'ala yana mana bayanin hikimar da ta sanya ya halicci sammai da ƙasa to muna kan bayanin wannan aya sai lokaci ya riske mu don haka malam zai nanata mana ita mu cika sa bayanin insha Allah sai mu ci gaba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ba mu halicci sammai da ƙasa ba da abin da ke tsakanin su face da gaskiya malamai sun yi bayanin gaskiyar nan aka ce ba dan wargi ba ba dan wasa ba sai don adalci da kuma sakan yawo kowa irin ayyukan da ya gabatar a duniya duk irin aikin da kai za ka tsince shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ran alkiyama wa nada'u almawazin alqista li alqiyama fala tuzlamu nafsun وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما دو irin أبندك da ka za ka ga sakamakonsa don haka wannan ita ce hikimar da ta sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasa kuma ya'mal misqala zarratin khairan yara wa mai ya'mal misqala zarratin sharran yara mai ya'mal su'al yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira duk irin abin da ka aikata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake mamu labarin littafi wa wubi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا دعاك إتكي هكما دتسن يا الله سبحانه وتعالى يهل الجسم ميدك أسا دومن أديدي أبو بوا أي عادل ني بزا أكاما ندليتنك با كيما بزا أكاما كدليتنا با ɗanka ba za a kama shi da laifinka ba haka kuma kai ma ba za a kama shi da laifinka ba kowa ta kansa yake yi ana fahimta don haka wa inna sa'ata la'atiya lallai kuma tashin alkiyama tana nan tafi babu almara a cikinta babu ƙarya yas'alukan nasu an sa'a قل إنما inda عند layu لا يجليها لوقتها إلا هو saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta wani zubin kaji yace yas'aluka an-nasu an as-sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba tashin alkiyama tana nan tafi babu almara a cikinta babu tantama babu shakku a cikinta kowa kuma abin da ya aikata shine za a saka masa da shi ran alkiyama wa inna sa'ata la'atiyatun fat fasfahi safhal jamil don haka ya annabi ka yi wa mutanen nan rangwame kyakkyawar rangwame in an ce safaha wato ya yi afuwa shi ne bi ma'ana afa aka ce ka yi musu rangwame rangwame kyakkyawa ayoyi da yawa sun yi bayanin irin waɗannan rangwamoma da Allah subhanahu wa ta'ala yake umurtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wa waɗanda ba musulmai ba wani zubin ka jace fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri wani zubin ka jace fa'afu anhum wasfah inna Allah yuhibbu al muhsinin wani zubin ka jace fa'afu abin nan fasfah wa qul fasfah anhum wa qul salam fa sawfa ya'lamun wato kai rangwame ka kauda kai wato da sannu za su sani wani zubin ka jace wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al jahiluna qalu salama in aka yi musu mummunan lafazi ka kausa sai su ce amincin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a gare ku wani zubin kaji ya ce wa idza sami'u lagwa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin aminci ya tabbata a gare ku mu mutane ne waɗanda ba mu son wawaye shi yasa imamu shafi'i ke cewa rahimahullah يخاطبني السفيه بكل قفح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا وتشي ساكري كل إذن يمك ووتا ما في الخير جريك شي سيكي وفيد شي أنا فهمت saboda إن كدك تاسا tasa كام ميدا ka أبن masa da abin da yake da shi to innakum idan mislum afuwa kyakkyawa in ka koma cikin nahu wannan ana kiran shi ainihin taukid abin nan ana kiran shi ainihin wato maf'ulun mutlaq maf'ulun mutlaq kuma ya kasu gida guda uku akwai al-mu'akkidu lil amil akwai al-mubayyinu lin naw akwai al-mubayyinu lil adad to wannan ana kiransa maf'ulun mutlaq al-mubayyinu lin naw yayi bayanin irin nau'in hakurin da ake so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi amma da yawan malaman tafsiri sun tafi akan waɗannan ayoyin an kankare su da ayoyin takobi saboda waɗannan suna magana ne kafin a zo a wajabta jihadi amma da aka wajabta jihadi ba sauran maganan sassauci ko koran gwami. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza su samu tsauri daga wurinku wa qatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wani zulun kaji ya ce fakhuduhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wani zulun kaji ya ce فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد don haka waɗannan ayoyin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa an kankare waɗannan ayoyin babu sassauci babu sauran lumana a inda kawai take da tunanin cewa za a yi lumana a yi sassauci a kau da kai to a lokacin da aka tsinkaye cewa musulmai suna da rauni ba su da ƙarfi amma matuƙar akwai ƙarfi to kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an umurce ni in yaƙi mutane har sai kowannensu ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sai kuma sun shaida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne alaihi salatu wasalam amma a lokacin da aka lura cewa in an ta san yaƙin za a cutu babu ainihin makamai isassu babu zaratan mazaje zaƙaƙurai, to a wannan lokacin ana iya ainihin dabara saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zabi ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bisal masir in dai ya zamana babu tattali isashe to a wannan lokaci aka ce shikenan ana iya yin burum burum wai kanka da borin gyada yadda Hausa suke cewa amma matukar akwai ƙarfi ana iya tunkara to babu sauran maganan compromise ina fata ana fahimta fasfahi safhal jamil kai hakuri kai rangwame rangwame wanda yake kyakkyawa shine nace malamai sun yi bayanin cewa wannan aya an riga an kankare ta inna rabbaka inna rabbaka huwal khallaqul alim inna rabbaka huwal khallaqul alim lallai mahaliccinka subhanahu ta'ala shine mahalicci kuma masanin abin da ya halitta Allah subhanahu ta'ala na cewa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra Allah da ya halicce ka subhanahu ta'ala tun karon farko ba tare da an nuna masa yadda zai yi halittan ba to shi ne kuma zai sake da kai bayan ka mutu Allah yana cewa ta idan ka koma subhanahu wa ta'ala auwala bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka kage halitta tun farko to kuma haka nan zamu taso da ita bayan ta mutu don haka Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake yake rayawa shine yake kashewa kaifa takfuruna billahi wa a muwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi da ba ku nan aka same ku za kuma a wayi garin ba ku nan sannan a sake samar da ku babu wanda yake da wannan sai Allah subhanahu ta'ala in ka koma can ƙasa walam yarau anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura Allah ya halicce ka ya halicce shi ya halicce ta sannan kuma ya tsaga ma kowa wa'adinsa ba wanda zai wuce wa'adinsa ba kuma wanda zai gaza wa'adinsa haka kuma idan ka koma can awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta Allah subhanahu wa ta'ala shine zai raya don haka inna rabbaka lallai mahalicinka subhanahu wa ta'ala huwa al-khallaqu shine mai yawan halitta al-alimu masanin abinda ya halitta ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور يا أهل a يا karo زوتي يركا نافتا أواني كارو دمكي كاراتو كما يدي زوأتك مسلم رحمه الله a halicci duniyan nan da shekaru dubu hamsin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya karkare abin da zai faru a cikin duniya wannan hadisin yana cikin muslim rahimahullah ba a yi duniyar ba tukuna da shekara dubu hamsin ita duniyar ba ta samu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya zana yadda za ta zamo da yadda za ta kasance da mutanen da za su zaune ta da irin yadda za su rayu da kuma arzikinsu da komai kafin duniya da shekara dubu hamsin ana fahimta yanzu kai Allah subhanahu ta'ala ya san rayuwarka ya san abin da za ka haifa ya san abin da za su haifa su ma waɗanda za a haifan ya san mai za su haifa su ma waɗanda za su zo ya san mai za su haifa kowanne kuma ya san arzikinsa ya san aikinsa ya san yadda zai ƙare kuma ya san yaushe zai ƙare ana fahimta to shi Allah subhanahu wata'ala shi ne ya fi cancanta da dacewa da tsoro ba ɗan adam ba saboda ɗan adam bai iya ce maka to ka mutu bai iya baka bai iya hana ka bai iya sawa bai iya hanawa duk wanda yake da waɗannan abubuwa shine Allah subhanahu ta'ala to in ka gane wannan tauhidin ka samu sassauci a rayuwarka amma idan ka gaza ganewa to zaka ta kwan gaba kana kwan baya kai ba mumini ba kai ba kafiri ba kai baka gaggata ba kai kuma baka karyata ba ba wanda ya isa ya maka abin da Allah subhanahu ta'ala bai maka ba lai yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun in har ka ga dan adam ya maka wani abu abin kuma yayi tasiri to iya wannan abin shi iya kasa kenan cutar haka Allah ya rubuta kuma da sanin sa ne dan ba wani abu da zai faru a cikin mulkin Allah wanda shi Allah ba shi ya tsara ba subhanahu ta'ala ana fahimta na sha buga misali zan nana ta nake cewa kaman kai ne wata rana sai ka shigo gidanka ka shigo gida sai yara suka ce baba eh ɗakin nan akwai wani maciji kumurci wanda yake yana kuka yadda ka san zakara kana fita ya zo shiga ɗakin yanzu yana ciki suka baka wannan labari to yanzu kai a matsayinka na uba mai gida cin security <laughs> yaranka sun gaya maka da yadda abu yake to ina son tambaye ka ɗakin nan naka ne a shi a cikin shi kake kwana to amma ga kuma new latest information da ya zo yara sun baka labarin abin da baka sani ba bayan ka fita aiki yanzu za ka shiga ɗakin ne ka kwanta yadda ka saba kwanciya ko koya za ka yi na ba za ka shiga ba me yasa ba za ka shiga ba saboda sanin abin da ke ciki ana fahimta to ni ko sai na zo ba ni da wannan labarin ban san me ke ciki ba kana ga irin firgici da razanar da ta kama ka kaki shiga ni za ta kama ni me yasa ban sa abin da ke ciki ba to haka dukkanin mu muke ga mahalicin mu subhanahu ta'ala shi wanda ya san Allah yake tsoransa yakan bi shi sau da kafa wanda kuma bai san sa da kamunsa da azabarsa ba shine zaka ga yana wasa da al'amarin Allah ai kaga shi wanda ya samu labarin abin da ke ciki firgici yana shi shiga shi ko wannan bai da labari ya shiga ya kwanta har da munshari to amma idan ya fito da safe aka ce shi ah, mala ina ka kwana a daki na dakin ka eh baka da labari to kana ga washe gari zai koma me yasa saboda yanzu ya samu update to haka muke wanda duk kaga yana wasa da al'amarin Allah subhanahu wata'ala bai san shi ba bai san azabarsa ba bai san rundunoninsa ba wanda kaga kuma yana bin sa sau da kafa yana gudun gobe an riga an haska masa an ce to ga irin abin da Allah ya tattara shi yasa Allah subhanahu wa kullun yake kiran mu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun kowace rai ta duba abin da ta aiwatar fa wanda za a tuhume ta gobe za a tirke ta fa za ta yi bayanin wannan aikin sau da kafa ɗaya bayan ɗaya to ta duba idan za ka yi sara da sassaƙa ka hura sannan ka ciza sannan ka yi sarar amma in ba haka ba za ka zo wurin saran za ka sari kanka har kuma ka rasa wanda zai maka magani inna rabbaka al khallaqul alim lallai mahaliccinka subhanahu wa ta'ala shine ainihin mai yawan halitta kuma masani ga dukkanin abin da ya halitta subhanahu wa ta'ala shi yasa kaga kafirai da yake ba san kamun Allah subhanahu wa ta'ala ba sai su zo sau da yawa suna ce da annabi sallallahu alaihi sallam a iza mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id wai kana da tunanin cewa idan mun mutu mun rube tsutsa ta cinye mu muka zama turbaya wai kana da tunanin za a sake tado da mu kai wannan wata ko wato wani komai ne mai nisa kwarai har ma ka ji suna ma junansu izgilanci suna na sallar izgili da tsakaninsu وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ويشين بذا ku labarin وانا mutum ba? wai ka san abin da mutumin ke kirari wai in kun zama turbaya tsutsa ta cinye ku kun zama ƙasa wai za a sake tare da ku daga baya hmm lallai wannan mutum a zo a gansa sai suna jifan shi da maganganu aftara ala Allah kadiban an bihi jinna shin ƙarya ce ya ƙaga ya jingina wa Allah subhanahu ta'ala ko ko dai aljanu gare shi yasa yake wannan magana ana fahimta to don haka dukkanin mu gaba daya zamu haɗu a wurin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda yake Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله bi kulli بكل ilma. duk abinda kaga يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها duk abin da zai hau ya sauka da wanda ya fito da wanda ya shiga yana cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala mulkinsa kuma ba irin na mutane bane ya san. ana fahimta wala qad atayna wala qad atayna ka sab'an min al-masani wal qur'an al-'azim Allah subhanahu wa ta'ala ce, walaƙadi haƙiƙa atai naka mun baka saba'an guda bakwai malamai sun saba za mu yi bayanin ainihin fasarsarin malamai shin guda bakwai fatiha ake magana ko ko a'a surori guda bakwai muka baka dukka magabata sun tattafi a matafiya daban-daban za kuma mu yi bayanin wace matafiya ce ta fi ƙarfi saboda ƙarfin dalilai da kuma hujjoji wala qad atainaka haqiqa mun baka saba'an guda bakwai minal masani daga abubuwan da ake nanata su ake maimaita su wurin karantawa wal qur'an al azim kai mun ma baka qur'ani rankata kafinsa gaba daya Allah subhanahu wata'ala na cewa Allahu alladhi nazzala ahsana al hadithi kitaban mutashabihan masani taqsha'irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum Tun تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء Allah subhanahu ta'ala shine ya saukar da alkur'ani wanda yake ana nana tashi, za'a a karance shi da safe a karance shi da rana a karance shi da daddare a karance shi da walaha a karance shi da almuru za'a ta karatun Alƙur'ani har sai tashin alkiyama ta tsaya daga kalman tasniya saniyat naini wato abin da za a nanata to waɗannan ababe guda bakwai menene ake nufi da ainihin abin nan asaba almasani din nan wala qad atainaka sab'an min almasani abubuwan nan guda bakwai surori ne ko ku a'a ayoyi ne malaman mu sun saba radiyallahu anhu daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa abin da ake nufi da sab'an min almasani surori ne sa'id ibn jubair radiyallahu an ya rawaito daga Abdullahi Ɗan Abbas radiyallahu anhuma kamar yadda Tabari rahimahullahu ya rawaito da isnadin sa Abdullahi Ɗan Abbas radiyallahu anhuma ya ce abinda ake nufi da saba'an wato suna surori guda bakwai a cikin Alƙur'ani na farkon su na biyunsu ainihin Ali Imran sannan Nisa Ma'ida An'ami A'rafi rawin hadisin shine Isra'il sai yace na manta ta bakwai ɗin. amma sai malamai suka saba wasu suka ce yunusa ce wasu suka ce hudu ce wasu suka ce da amfalu ce da bara'a wato tauba kenan shi sa ma saboda surori ne guda ɗaya kaga ita ce abin nan sura ƙwallin ƙwal guda ɗaya cikin qur'ani wacce ba ta da bismillah ana fahimta amma wannan magana tana da ɗan abun ga rauninta saboda malamai sun ce a'a suratu tauba din nan abinda yasa Allah subhanahu wata'ala bai buɗe ta da bismillah ba ta sauka ne a cikin fishi aka saukar da ita ai kaga kai tsaye ce bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al barrantuwan Allah da manzansa saboda wani alkawari ne aka kulla Allah subhanahu wata'ala yanzu ya warware shi yace ba ku ba su ba su ba ku ba wannan alkawarin daga sararin samaniya ni na warware shi don haka shi sa ba a fare ta da bismillah ba ana fahimta to Allahu a'lam sun dai ce kamar da aka ce abin nan cikin wannan riwaya baqara ali imran nisa'i ma'ida an'ami sannan a'raf kaga guda shida kenan to tsakanin tauba da ainihin amfali an ce su ne cikon na bakwai wasu suka ce a yunusa ita ce wasu suka ce hud allahu alam waɗanda suka tafi a cikin wannan matafiya akwai abdullahi dan umar radiyallahu an akwai imamu mujahid akwai sa'id ibn jubair sannan akwai dhahak suka ce abinda ake nufi da saba'an su ne a sabu a surorin nan wato wanda suka fi kowanne tsawo a cikin alkur'ani saboda in ka ɗauke su ai kaga sun fi kowanne tsawo a cikin alkur'ani bakara ita ce farko ali imran na biye sannan ita na biye haka haka haka dai misali su sun fi kowace sura tsawo a cikin alkur'ani wannan shine ra'ayi ko ko ainihin fassara ta farko da aka samu a cikin wannan magana wani mai iya magana yana cewa jazallahu alfarazzaqa hina yumsi madi'an lil mufaddali wal matani lil mufassali wal ai kun sa a cikin alqur'ani akwai mufassalat sune surori na kasa can daga goma zuwa kasa misali ana kiran su mufassalat to matani kuma aka ce sune ainihin surori waɗanda ake nanatawa ainihin tafsiri na farko kenan wasu daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nufi da sab'an mun baka wato ayoyi guda bakwai ita ce fatihatul kitab mabuɗin littafi kuma ana kiranta ummul qur'an uwar alqur'ani ana fahimta wasu daga cikin malamai kuma wannan ra'ayin ya fi rinjaye wanda suke goya masa baya wato sun fi yawa akwai ali ibn abi talib radiyallahu an akwai abu fahita shi ma ya ce fatiha ake nufi da wannan akwai ibrahimul barbari ya tafi akan haka akwai ibrahimul naka'i shi ma yana tare da wannan akwai uh, abdullahi ibn ubaid ibn umair da kuma ibn abi mulaika sannan a wani kauli na mujahid shi ma ya ce fatiha ce akwai imamul hassan al-basri ya tafi da wannan ainihin tawaga akan cewa fatiha ita ce ake nufi da saba'an minal matani sannan imamul mufassirin wato abu jafar at-tabari rahimahullah ya karfafi wannan ainihin matafiya haka kuma mai adwa'ul bayan a shekul allama ahmad shankiti shi ma ya tafi akan wannan magana na cewa abinda ake nufi da saba'an wato guda bakwai su ne fatiha saboda tana da ainihin ayoyi ne guda bakwai duk da bismillah kaga bismillah da ba a same ta a can cikin ainihin tauba ba yanzu an same ta a nan cikin me yake da suna fatiha ko kuma suka ce a'a an same ta a cikin nan inda Allah subhanahu ta'ala cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim to shin basmala tana ɗaya daga cikin ayoyi daga cikin kowace sura ko ko a'a wannan saɓani ne na malamai ba shi ne muke so mu magana ba amma ita fatihatul kitab malamai ra'ayi ko ko matafiyan da ya fi ƙarfi a cikinta basmala tana ɗaya daga cikin ainihin aya daga cikin fatiha saboda in ka buɗe ƙur'ani zaka ga bismillahir rahmanir rahim ita ce aya ta farko a cikinta ana fahimta yanzu kun ga muna da matafiya guda biyu kenan na malamanmu an ce surori ne guda bakwai kamar da na ambato sannan matafiya ta biyu an ce ita ce fatihatul kitab sannan wannan matafiya ta fi ƙarfi saboda ƙarfin dalilan da suka dogara da shi to yanzu sai abu na biyu menene ya sa wato ainihin ake ce da ita almasani gabanin mu fayyace maganganun da malamai suka yi akwai hadisi da ya tabbata cikin bukhari wanda aka samu daga abu sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu anhu yana cewa marrabiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana usalli wata rana ina nafila cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya shuɗe ya wuce fada'ani sai ya kira ni yace ya aba sa'id ya aba sa'id falam atihi ban je masa ba hatta sallaitu summa atai har sai da na da sallata sannan sai na tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala sai ya ce a alaihi salatu wasalam ma mana'aka an ta'tiyani mai ya hana ka ka zo baka ji na kira ka bai ce na ji mai yasa baka ansa ba mai yasa baka zo mani ba fa qultu sai ce, kuntu usalli ya rasulullah na kasance ina sallah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Faƙala, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace alam yaqulillah shin ashe ba Allah bane yace subhanahu ta'ala ya ayyuhal na amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku waɗanda kuka yi imani ku ansa kirar Allah subhanahu wa ta'ala da na manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk sa'ilin da ya kira ku zuwa ga wani abu wanda zai raya ku shin baka san wannan aya cikin alqur'ani ba ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya maka wannan ba sai ce kwarai da gaske sun makala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da ni inji abu sa'id eh, inji abu sa'id ibn al-mu'alla sai da ni ala uallimuka a'zama suratin fil qur'an shin bazan sanar da kai sura mafi girma a cikin alqur'ani ba kana so in sanar da kai wace sura ce tafi girma qultu qabla an akhruja min al-masjid in fita daga cikin masallaci fa sai annabi sallallahu alaihi ya tafi li domin ya fita a wata riwayar in ka koma faja'antu atabata sai na zanto ina dan ƙasa a gwiwa ina jansa ina ɗaukansa da labari domin gudun kar ya zanto bai sanar da ni abin da yace zai karantar da ni ba sai zai fita fa zakkartu sai na tuna masa na ce ya rasulallah ka ce fa za ka karantar da ni wata sura wacce yake ita ce mafi girman sura a cikin alkur'ani faƙala sai ya ce alhamdulillah ai wannan sura ita ce alhamdulillah hiya sab'ul masani ita ce ayoyi guda bakwai wacce ake nanatawa wal qur'anul azim kai ita ce ma qur'ani ranka ta kafinsa gaba daya a wata riwaya in ka koma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune sai ce da sahabbai radiyallahu anhum wannan wata kofa ce aka bude ta daga sama ba taba bude ta ba gabanin yau ba kuma za a sake bude ta ba irin yau sannan wannan mala'ikan shi ma bai taba sauka ba sai yau ya sakko ne da fatihatul kitab ita ce ummul kitab sannan ita ce sab'ul masani saboda tsananin girmanta a wani hadisi na gaba wanda aka samo daga Abu Huraira radiyallahu an har yanzu dai Bukhari radiyallahu rahimahullah shine ya rawaito yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ummul qur'an uwar alqur'ani gaba daya hiya sab'ul masani ita ce ainihin ayoyin nan guda bakwai wacce ake nanatawa wal qur'anul azim sannan kuma ita ce alqur'ani ranka ta gaba daya malamai suka ce abin da ya ake kiranta ummul qur'an uwa qur'ani gaba daya saboda duk abin da qur'ani ya tarkata na kadaita Allah subhanahu ta'ala na labarai na addu'o'i da sauran abubuwa duk gaba daya fatiha ta tattara ana fahimta kenan bisa ga wannan in ka koma wata riwaya sahihiya a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda rayuwar Muhammadu take a hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wata sura da tafi Fatiha girma a cikin Alkur'ani hiya sab'ul masani ita ce ayoyi guda bakwai wacce ake nanata ta wal Qur'anul Azim ita ce rankata kafin Alkur'ani gaba daya sannan ya tabbata a cikin sahih ina tunanin kaman hadisin Abu Sa'id al-Khudri ne radiyallahu anhu wata rana suna kan tafiya suna dawowa sai kunama ta tsalli sarkin wani gari su kuma dama guzurinsu ya yanki sai ya ce ni ina da magani amma ba zan ba ku ba har sai mun yi yarjejeniya za ku ba ni ainihin bisoshi adadi guda kaza ni kuma insha Allahu zan roƙi Allah na ya baiwa sarkin ku lafiya in kun yarda da wannan in karanta in bashi sai suka ce ai mutumin da yake kamar yadda tura kace a beggar has no choice mutumin da yake ainihin yake roƙo ba shi da zaɓi mu da sarki yanzu in an bashi a haka ajalinsa na iya sauka yaya za ka gaya mana wannan magana duk abin da ma za ka yi ka je ka yi ce sai na samu ruwa na karanta fatiha na tofa na bashi na ce ya sha yana sha kamar kai ka ce ainihin menene Allah subhanahu wa ta'ala bashi lafiya sai na dawo na baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin wannan kissa annabi alaihi salatu zai ce wa ma adraka annaha raqiya wane ne ya gaya maka cewa fatiha magani ce wa ma adraka annaha raqiya wa ya sanar da kai cewa fatiha magani ce don haka ce to ni ma abin da ka samo annabi na masa sallallahu alaihi to ni ma gutsuro mini da cikin abin da ka samo wato ina son nuna cewa fatihatul kitab wato abin nan sura ce mai girma cikin Alƙur'ani. shi yasa za ka ga saboda girmanta idan kana karanta ta a cikin sallah kana karanta ta Allah subhanahu wa ta'ala yana baka amsa in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye zai ce atna alayya hamidani abdi bawana ya gode mani in kace ar-rahman ar-rahim mai rahma mai jin kai zai ce asna alayya abdi bawana ya yabe ni in kace maliki yawmiddin zai ce majjadani abdi bawana ya kwarzanta ni ya girmama ni idan kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako zai ce sa'alani abdi bawana ya roke ni in ka ce ihdinas siratal mustaqim zai ce hadha baini wa baina abdi wannan tsakani na ne da bawana wa li abdi ma sa'al duk bawa na ya tambaye ni shikenan na bashi shi yasa idan Fatiha bata samu ba babu sallah ai ta rukuni shi zaka ga ana karantar da mu cikin fiqhu karatun Fatiha da tsaya da tsayuwa dan Fatiha wannan rukuni ne duk sanda aka ce ba Fatiha sallah ta warware amma idan fatiha ta samu ko da ba sura kana iya sallaka haka malamai ana fahimta to sai matsala ta biyu me yasa ake kiranta almasani da kaman tasniya abu biyu nanatawa akwai zantuttuka da dama na malamai a cikin waɗannan abubuwa zance na ku gabanin mu wannan wasu suka ce a'a abin da yasa ake kiranta sab'an wato su sun tafi akan ba surorin nan bane ma guda bakwai sannan kuma ba fatiha ba ce suka ce abin da ake nufi da sab'an min almasani wato hukunce-hukunce ne guda bakwai akwai umarni akwai hani akwai bushara akwai gargadi akwai labarai akwai ambato ni'ima sannan kuma akwai bayanin wuta amma wannan ra'ayi yana da rauni kwarai da gaske zance na ƙarshe abinda ake nufi da sab'an imamu tawus da da'ak da abu malik suka ce da ake nufi shine qur'ani rankatakab gaba ɗaya kaga muna da ainihin matafiya guda hudu ta malamai akan abin da ake nufi da sab'an min al-masani wal qur'an al amma zance mafi inganci kamar yadda na faɗa bisa ga ƙarfin ujjoji fatiha ce ake nufi da sab'an sai masani menene yasa ake kiranta masani malamai sun yi bayani sun tafi matafiyoya da dama zance na farko aka ce li'annaha tusanna qira'atuha domin ana nanata karatunta misali kaman da asuba sau nawa za ka karanta fatiha sau biyu kaman azahar sau nawa za ka karanta hudu la'asar fa hudu Magariba fa uku ana fahimta isha'i fa hudu kaga an kace hudu sau uku sha biyu sannan ga biyar nawa kenan to ana nana ta ta so sha bakwai a cikin sallah karanci in kuma Allah ya sa mutum daga cikin mu ma'abocin nafilfili ne as-sunanur rawatib kaga guda goma sha biyun nan sha biyu ga sha bakwai ashirin da tara kenan da aka sai suka ce saboda ana nanata ta a cikin sallah shi yasa Allah subhanahu wataala kira ta min al-masani waɗanda ake nanatawa matafiya ta farko kenan matafiya ta biyu suka ce a'a saboda ayoyinta guda bakwai ne shi yasa aka ce mata min masani zance na biyu kenan zance na uku suka ce a'a saboda ita ce mafi girman surori a cikin alkur'ani shi yasa ake kiranta ainihin sab'an min al-masani zance na hudu aka ce a'a saboda wannan al'umma ita ce kaɗai ƙwallin ƙwal wacce Allah subhanahu wata'ala ya baiwa ainihin karatun fatiha bai baiwa wata al'umma ba sai dai wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta wa in kana an samu riwaya daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma cikin abinda imam tabari ya rawaito rahimahullah yana cewa أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعا من المثاني an bai wa annabi alaihi salam ayoyi guda bakwai ko ko surori guda bakwai min almasani tol ko atwal wato daga cikin surori guda bakwai waɗanda ake nanatawa wa utiya musa sittan an bai wa annabi musa guda shida cikin bakwai falamma alqal alwah a lokacin da ya zudda allina kun san bayan annabi Musa ya tafi munajati ganawa yayi magana da Allah subhanahu ta'ala sai ya dawo ya samu mutanansa sun koma kan bautan dan maragi ana fahimta wa ma ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala asali wa ajiltu ilayka rabbi litarda قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان عسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي a lokacin saboda bacin rai waɗannan alluna da aka bashi umarni a ciki kamar da Qur'ani ya kawo walamma raja Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi sama khalaftumuni min ba'di ajiltum amra rabbikum wa alqa alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay yazud alluna ya kamo kan dan uwansa Haruna yana jawo sa yana cewa ma manaka eh, abin nan menene ma manaka izra'aytahum dallu alla tattabi'an afa afaita amri me yasa baka bi ni ba qala ibn umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani ai ni sun raunata ni ne dab ma suke da su kashe ni ma to ba shi nake so in ce ba abinda nake so in fitar a lokacin da ya zubar da waɗannan alluna da an bashi kwatankwacin irin waɗannan dogayen surori guda shidda in ji abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma amma da zubar da waɗannan alluna sai aka ɗauke guda hudu in ji abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma yake cewa wato ainihin falamma alƙal alwah rufi'ati al isnatan wato lokacin da ya da alluna sai aka ɗauke guda biyu wa baƙiyatil arba sai ya zanto surori guda hudu ne masu tsawo kawai aka ban masa amma da shida ne da ya da allo aka cire guda biyu ya rage saura guda hudu in ji abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma allahu a'lam sai mu koma kan wancan karatu menene yasa ake kiranta sab'an min al-matani daga cikin zantuttuka na biyar aka ce saboda a cikinta akwai ar-rahman ar-rahim sau biyu ita a cikin fatiha saboda na karanto muku cewa ai bismillah tana ɗaya daga cikin menene aya daga cikin fatiha da in kace bismillahir ana fahimta alhamdulillahi rabbil alamin sannan me arrahmanir kaga sunna na to biyu kenan wasu daga cikin malamai suka ce dalilin da yasa kenan ake ce da ita masani wasu suka ce a'a saboda komai a cikin ta guda biyu biyu ne idan kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim kaga an san guda biyu maliki yawmiddin iyyaka na'budu sannan wa iyyaka kaga an samu biyu ihdina siratal mustaqim sirat siratal ladina an samu biyu ana fahimta ghairil maghdubi alaihim waladdallin wasu suka ce saboda komai nata yakan zo biyu ne shi yasa ake ce da ita almasani wato abin da aka nanata sau biyu zance na shidda aka ce a'a saboda an kasa ta ne tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bawansa kamar yadda na karanto hadisi jim kaɗan wato qassamtu as-salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanina da bawana shi sa ka ga wasu na kuskure wurin gudu wurin karanta Fatiha ba daidai ba ne. fatiha ana binta daki-daki ana karanta ta saboda conversation kana magana ne da Allah subhanahu wa ta'ala malamai suna cewa duk wanda yake so Allah ya yi magana da shi ya karanta alkur'ani saboda za ka ji umarni za ka ji hani wanda kuma yake so ya yi magana da Allah ya shiga sallah saboda da ka shiga sallah to yanzu kai kake magana da Allah subhanahu wa ta'ala zance na ƙarshe aka ce saboda an saukar da ita sau biyu ne an saukar da ita na farko a cikin garin makka sannan aka sake saukar da ita ainihin a cikin garin madina allahu alam babban al'amari dai zance mafi rinjaye a cikin waɗannan saboda ita fatiha ana yawan karanta ta a cikin na nafilfili ana kuma yawan karanta ta a cikin farilla har ma malamai suka mana bayani da za ka zo yanzu ka karanta bakara zuwa nafi a cikin sallah baka karanta fatiha ba ba ka da sallah ana fahimta malamai amma da za ka karanci fatiha a cikin kowace sura ka yi fatiha shi kenan ta wadatar maka ko da ba ka karanci sura ba sallah ta yi kamar yadda ya zo a cikin zahirin wani hadisi can da ba muna fahimta malamai to sai mu koma hau yanzu za mu shiga fage za mu yi magana da ɗalibai almajirai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim haqiqa mun baka ana fahimta ayoyi guda bakwai daga cikin waɗanda ake nanatawa sannan mun baka alƙur'ani ka cokan guda tambayar da nake so in yi shin fatiha tana cikin ƙur'ani ko ko ba ta cikin alƙur'ani tana cikin alƙur'ani to sai malaman nawa suka ce to in ko tana cikin alƙur'ani kamar duk yadda muka yadda to da kamata ya ce walaƙad atainaka alqur'an alazim mun baka Alƙur'ani mai girma ba sai an ce sab'an min masani sana ce wal qur'an al ba ana fahimta sai aka ce a'a a cikin balaga malaman balaga suna kiran wannan dhikrun khas ba'da al-am wato wani abu ne wanda ake ambato shi a killace sannan bayan an ambato shi gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala na cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu warruhu fiha mala'iku na sauka a cikin wannan daren da kuma ruhi wane ne ruhi ne jibrilu alaihi salatu shin bai cikin shi mala'iku to amma kaga saboda wani special regard matsayinsa na daban bayan an ambato shi a can nan kuma sai aka ware shi da ambato to irin abin da aka yi anan kenan ana fahimta kamar da ke cewa a can kulman man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzarahu ala qalbika bi idnillah na مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله Jibrila wa وميكالا ai kaga ya sake ware su da ambato bayan ya ambato su ana ana fahimta misali kamar ka ce ai mun halarci waliman auren wani malam mutane sun yi wuri sun cicika har shugaban ƙasa ya zo shi ba mutum bane amma saboda shi wani prominent figo ne a cikin mutane ana fahimta malamai suka ce to abinda aka yi kenan anan walaqad ka sab'an min al-masani wal qur'an al abu na biyu aka ce daga cikin ƙa'ida ita ce idan abu yana da sifofi guda biyu a cikin larabci to babu laifi an tu'tafa ihdahuma 'ala al-ukhra ana iya ɗauko wannan sifa a ɗaura ta akan wannan kamar yadda aka yi ana Allah subhanahu wa ta'ala cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran abinda kisoshin suka kunsa shine qur'anin yake bayani abinda qur'anin ke bayani shine abinda kisoshin ke bayani kaga kisoshin sune menene alqur'ani ana fahimta to idan abu ya zanto da sifofi guda biyu babu laifi ai atofin wannan sifa a jingina ta da wancan menene dalilin ku suka ce wani mai hikima yana cewa wato ilal malikil qarni wa ibnil humami ibnil humam shine al malik in an ce al qarn shugaba mai girma ilal malikil qarni wa ibnil humami wa laysil katibati fil muzdaham dukkanin sifofi ne na mutum daya amma maimakon ya ce kawai ilal maliki al qarni ibn al-humami laysil katiba da mako ya faɗi wannan ya huta wa mun huta sai kawo wawun ya dinga lissafawa ila al-malik al-qarmi wa ibn al-humami wa katibati fil muzdaham abin da ya faru kenan anan don haka ka'ida cikin larabci idan abu yana da sifofi guda biyu ko sama da haka babu laifi ka kawo wawun ka hada wannan sifa da wancan sifa kaman ka ce ja ash mubajjal wal allamatu nahrir ana fahimta ka dinga kawo sifofi kaza da kaza kuma duk mutum ɗaya kake magana wannan babu laifi a cikin sa idan an yi haka don haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim mun baka wato ainihin ayoyi guda bakwai waɗanda ake nanatawa sannan kuma mun baka Alƙur'ani mai girma to naga ka bani takarda lokaci yayi to to bari mu baka fili na ganka cike da da takardu an ce da ni lokaci yayi dan haka zamu kwana a kan wannan aya wato aya ta 87 kenan ko

wani lokacin da ya dan dawo kaɗan kuma sai ya sauki kuma da da ba ya yi haka sai da gashi kuma ina yin haka ne kuma ma da Allah ya yi haka to in dai ba planning kike ba dan sau da yawa akan zo mana da irin waɗannan tambayoyi sai mata su rufe ba su cewa ga abin da ya faru wata takan je ta yi allura wata ta sha ƙwayoyi, wasu sa lobe wasu sa implant sai ya jirkita jini ya lalata shi to abinda duk wacce ta tsinci kanta a cikin irin wannan za ta yi akwai abin abinda ake cewa talfik wato har hada kwanukan al'ada shine idan jinin mace kwana uku ne misali a fahimci wannan matsala don kai ma zai amfani ka nan idan mace tana yin jini kwana uku yanzu sai ya karu ya zo ya ƙara kwana ɗaya ya zama nawa kenan ya zama hudu kenan ko so sai ta sake ƙara masa kwana biyu kaga idan ka ɗauki kwanakin da ta ƙara daga na asali kwana nawa ta ƙara kenan a za mu cire na asali eh kwana uku kenan to shi kenan in ya dawo ya ƙaru yanzu ya zama guda nawa kenan in ya sake ƙara kwana ɗaya akan kwana uku da ta ƙara ya zama nawa kenan ya zama nawa bakwai kenan tunda asali uku take yi sai ya zo ta ƙara biyu ya zama shida sai kuma ya ci gaba abin shi kawai to yanzu ya ta ci gaba da sallar ta kuma komai ma ya ci gaba ya zama jinin ciwo kwana uku kawai ake ƙarawa a asalin kwanan al'ada idan ya wuce kwanaki ukun da aka ƙara yanzu to ya zama abin da aka ce istihaba jinin ciwo ne ana fahimta zan sake bayani don mu fahimta da kyau misali mu ce mace tana kwana biyar kwanakinta na al'ada sai ya zo rana ta shida kaga wannan kwana ta shida din ai bai cikin asalin kwanakinta na nawa na al'ada to sai ta ƙara masa kwana biyu yanzu in ta ware kwanakinta na al'ada da kwanukan da ta ƙara sun zama nawa sun zama takwas to sai ya ci gaba da ya ƙaru yanzu ya zo rana ta nau kenan shi to yanzu wannan kawai za ta nemi magani asalin tunda ta ƙara mishi kwana uku ya ƙi ya tsaya ta ci gaba da ta kawai ya zama jinin ciwo ana fahimta to muƙaddari misali kwana goma sha biyu take yi na al'ada yanzu kwana nawa za ta ƙara na kwana uku sai ya zama kwana nawa to in ya wuce haka kawai ta ne magani ya zama jinin ciwo to in ko yana wasa ya je ya dawo ya tafi ya dawo kamar yadda ta ce to za ta dinga ɗauki ɗaiɗai ne misali mu ce kwanaki biyar take kwanukan al'ada sai ya zo yau mu ce ɗaya ga wata misali da ya zo yau ya kamata sai kwana biyar ne fa amma yau da ya zo ɗaya ga wata sai ya tafi bayan kwana hudu sai ya dawo rana ta biyar ana fahimta abin da lissafin sai ya sake tafiya kwana uku sai ya dawo kwana ta hudu mun samu kwanaki nau kenan yaya tara kwanaki nawa kwanaki uku kenan saboda asalin kwanukan ta kwana biyar take yi amma maimakon ya zo mata kwana biyar ɗin a lokaci ɗaya sai ya zo ya dinga mata wasa da ya zo rana ta farko wato ɗaya ga wata ya zo guda ɗaya sai ya tafi kwana hudu rana ta biyar sai ya dawo yanzu da wancan na farkon da wannan kwana nawa kenan sai ya sake ɗaukewa bayan kwana uku sai ya dawo mun samu kwana nawa kenan to har yanzu dai a cikin asalin kwanukanta na al'ada tana bin guda nawa guda biyu sai sake tafiya bayan kwana biyu sai ya dawo an samu nau kenan to sai sake tafiya kwana ɗaya sai ya dawo kwana nau kenan to da za ta dinga yi kawai za ta dinga ɗauki ɗai ɗai ɗai ɗai har sai ta tara kwanukan al'adarta kuna fahimta to amma ga ƙaida guda ɗaya ya zamana da jinin da ya tafi da wanda ya dawo bai kai kwana takwas ba idan ko ya kai kwana takwas to shi na biyun ya zama sabon jini za ta rabu da wancan lissafi yanzu sai ta fara wani sabo <laughs> na karatun ku ya shiga don na gomi koji ga azumi ga <laughs> eh? eh ku daure ku koma makaranta wannan shine abin da yake faruwa za ka ga mutum ya zo ya aure bai shirya ba sai ya shiga ɗaki ya ce wai an mashi rasuwa ya za a yi ɗan ya yi kuka kuka ɗaya muka ji yanzu da Allah ya za a yi cikin tashi hankali ko ko ya dinga magana gashi da Allah ya duk waɗannan matsaloli ne ba ka sai ka zama shekul islam ba amma waɗannan mas'aloli ne ya kamata ka san su jini ya rikirkice wa matarka ya za a yi sai ka ce to ga yadda dai muka ji ga yadda za a yi ga yadda za a yi in dai ya zamana da jinin farko da jini na biyu dawowan bai kai kwana takwas ba to kawai za ta dinga ɗauki ɗaiɗai ne har sai ta tattara kwanukan al'adanta amma misali tana yin kwana uku yau sai ya zo ɗaya ga wata ba mu sake ganin shi ba sai ran sha biyu ga wata yanzu ka kirga mun daga ɗaya ga wata zuwa sha biyu ga wata mun samu kwana na ya wuce kwanan da muka ce nawa takwas haka shi kenan sai ta ce to kai na farkon ma salama yanzu wannan da ya dawo shi za a fara lissafi sabo <laughs> karatun ya isa ya shiga na E haka haka kaidan take E ba sai lalle ai dama ai da wahala ka samu mace mai mai al'ada kwana sha biyar an dai ce ne kawai misali amma a cikin mata sai ka tara mata goma takwas ko tara ba su kwana sha biyar eh na eh eh eh idan ya zo misali ya zo kwana ta farko sai ya ɗauke kwana hudu ana fahimta to yanzu komai ma ya faru a kwana hudu fara usman data <laughs> ban fasa da hausa nake magana yawa waɗannan kwanaki hudun komai ma ya faru so in kuma ya dawo to shikenan kuma sai ta mayau sai a riƙe wuta kuma shikenan tsakanin juna da juna sai salamun ƙaunar rabbi rahim ban bazan ko an bai karatun ba to malam shayabu cikin ɗaliban malam umar ya ce mata ma su koma makaranta eh, saboda dai haka muke kawai da mu da su mu koma mu yi karatu na'am

da zai bukaci a ce duk rayuwar shi ma'azumi sannan kuma shi ne kuɗin da bai azumi yana ciyarwa bai da wani dalili Allah subhanahu wa ta'ala jarabawa yake masa to in ya anshi kuɗin da wani kuɗin zai ciyar to akwai nau'i ma na girman kai da raina Allah iyazan billah saboda shi ya baka kuɗin yace maka ga abin da nake so a yi amma idan wani dalili ya sa ka tsinci kanka a wani yanayi to shine zaka iya kaza zaka iya kaza zaka to kai lafiyan kalau ba ciwo gare ka ba ba cuta ba menene naka na ciyarwa don haka wannan ba daidai bane kuskure ne mutlakan kai azumi domin ka kusanci Allah subhanahu Ta'ala kuma ka dace da gafararsa wannan shine lokaci ya ko to abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa na nesa mu da na kusa Allah ka mai da kowa gidansa lafiya waɗanda suke cikin tsanani da kunci da matsi na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da matsuguna mata da maza da suke neman aure ba samu ba Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari waɗanda suke da matayen Allah ka taimake su da abin da za su rika mata mata da suke kan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba su samu ba Allah ka ba su ƴaƴaye na gari waɗanda suke da ƴaƴayen Allah ka shirye su waɗanda suke da fanɗararrun ƴaƴa Allah ka shirye su shirin addinin musulunci ƴan mata da matasa da suka lalace cikin al'ummar musulmai Allah ka shirye su shirin addinin musulunci ɗalibai cikin musulmai da suke karatu a ko'ina ne Allah ka buɗe kwakwalansu Allah ka sanya alkaluman malamai su zanto rahama da kuma jin kai a ainihin takaddunsu ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya wannan musiba da muka tsinci kanmu a ciki mun gaza Allah ka yaye mana shugabanni da ka ɗaura akan mu Allah ka sa mu tausayin talakawa Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka taimake su da taimakonka Allah karka basu da dabarunsu ainihin sojoji na wannan ƙasa da suke fagen fama suna yaƙi don 'yan ƙasa sannan da dukiyar 'yan ƙasa Allah ka taimake su Allah ka murƙushe musu waɗannan 'yan ta'adda waɗanda kuma suke haɗa kai da 'yan ta'addan Allah ka shirye su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa ba ne Allah ka raba mu da su wannan da suka muta hana mutane zama lafiya a wannan ƙasa ya Allah karka an shirya wasu akan wannan mummunan hali Allah ka shirye su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa marasu lafiya a cikinmu a gida ko asibiti maza ko mata Allah ka ba su lafiya Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka kare mu sharrin gobara Allah ka kare mu sharrin ambaliya wanda ya hura wuta akan mu Allah ka hura wuta akan ka don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa wanda kuma yake nema mu lalace Allah ka lalata sa kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka bamu mu masu albarka masu tausayin mu lokacin da muka kasa wanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi kaura Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك